Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake da da wani shiri a daren yau na Juma'a 21 ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin najeriya ta fara ɗaukar wasu matakai na rage raɗin da talakawan ƙasar ke fama da shi na tsadar rayuwa bayan cire tallafin man fetur. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman duk dai kan batun cire tallafin. Sai kuma shirin wasanni a ƙarƙarƙe da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin Kirbu na ƙasar Congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara a cewar jami'an yankin. Bam ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene cewar jami'ai a jiya Alhamis. Tun a makon da ya shige ne dai 'yan tawayen M23 da 'yan tsagera a yankin ke fafutuka a kan ƙauyen da ke yankin busrudu wani jami'in karamar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka asibiti da ke kusa da ƙauyen a nan take dai ba a san wanda ya dasa bam ɗin ba duk da dai jami'ai sun ce an ga bam ɗin ne kusa da inda 'yan tawaye suka kafa wani shinge a can baya. an dai shafa gwamnan shekaru ana ci gaba da samun tashin hankali tsakanin kungiyoyin mayaka sama da 120 a kokowar samun iko kan mahimman albarkatun ƙasa da ke yankin yayin da waɗansu ke ƙoƙarin kare al'ummominsu ana kuma samun yawan kashe-kashe da mummunan tashin hankali da ya ƙara samar da ɗimbin 'yan gudun hijira tun shekaru goma da suka shige ne da kungiyar 'yan tawaye ta m23 ta samu karfin iko inda mayakanta suka kwace garin goma gari mafi girma a gabashin kasar da ke kan iyaka da rwanda Ƙungiyar ta samo sunanta ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da ta zargi gwamnatin Congo da kin aiwatarwa. gwamnatin congo da majalisar ɗinkin duniya na zargin rwanda da marawa 'yan tawayen na m23 baya zargin da rwandan ta karyata da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin amurka da china duk da faɗi tashin ayyukan diplomasiya baya bayan nan kafin balaguran manyan jami'an amurka da ke tafi zuwa yankin indo-pacific maimakon ganin wani ci gaba jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana karfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama ko a jiya alhamis mataimakin sakataren tsaron amurka kan harkokin yanki na indo-pacific eli ratna sai dai shaidawa 'yan majalisar dokokin amurka cewa daukar mataki a yau kuma daukar mataki mai karfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali akan manufofin washington game da china retina ya ce bangaren tsaro na samun ci gaba abin tarihi da ke da matuƙar karfi da juriya kuma mai haɗarin gaske ya ce amurka na da ci gaba a ƙarfin sojinta da ke baje a ko'ina a duniya kuma suke tare tsandun da ƙawayenmu da abokan harka shi ma da yake magana mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin yankin gabashin asiya daniel kritzbrink ya shaidawa 'yan majalisar dokokin amurkan cewa ana kokarin yin duk mai yiwuwa domin ganin gasa tsakanin washington da china bata kai ga fadawa cikin rikici ba ya ce zazzafar gasa tsakanin kasashen biyu na bukatar zazzafar tattaunawar diflomasiyya ya ce muna shirye da tafiyar da lamarin cikin sanin ya kamata tare da barin kofar tattaunawa a buɗe da ƙasar ta china ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya alhamis masu gabatar da kara a rasha sun bukaci kotu ta yanke wa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke daure alexei navalny hukuncin shekaru ashirin a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi in ji na hannun daman shi ivan zodrov a jiya alhamis shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce cikin gidan yarin inda navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta a ran hudu ga watan agusta cewar zaknov sabbin tuhume-tuhumen da ake yi wa navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗa shi suka yi navalny wanda ɗaya ne daga cikin mafi sukar shugaban rasha vladimir putin ya rika tona asirin cin hanci da rashawa da jami'an ƙasar ke yi tare da shirya manyan zanga-zangar ƙin jinin kremlin ya dai yi watsi da duk tuhume-tuhumen da aka yi masa inda ya ce siyasa ce kawai a halin yanzu navalny na zaman wakafi na lokaci mai tsawo a wani gidan kurkuku da ke gabashin moscow an kama shi ne dai a shekara ta 2021 bayan da ya dawo moscow daga jamus inda ya jinya sakamakon guba mai karya lakka da ya zargi gwamnatin rasha a kai idan aka daure shi wato inda aka daure shi tsawon shekaru 25 bisa dalilan kare dokar sakin talala da wasu shekaru tara bisa laifin damfara da raina kotu Ƙungiyoyin kare haƙƙi da dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boxing ɗan ƙasar Iran da aka yanke mahukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boran shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba. inda aka dauke wato inda aka dauke shi zuwa keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsada da shi a vakilabad a garin mashhad kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga volka turk a cikin dare wasiƙar mai dauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya da biyar ta nemi gaggauta sa bakin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin ceto ran muhammad javad da suka bayyana da bursunan siyasa waɗanda suka sa hannu a wasikar sun hada da tsohon shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da jami'an majalisar ɗinkin duniya su sha tara masu ci da tsofaffi da mutum bakwai da suka taɓa karɓar babbar kyautar nobel an kama matashin zakaran ɗan damben na garin mashhad mai shekaru ashirin da bakwai da haihuwa ne a farkon shekara ta 2020 sakamakon shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan nuwamba wanda ƙarin kuɗin man fetur ya haifar an yanke mashi hukuncin kisa a watan janairu na shekara ta 2022 bayan samun shi da laifin cin amanar kasa da lalata ginin gwamnati cewa dan kungiyar rajin kare hakkin bil'adama da ke zaune a ƙasar norway wasiƙar da aka aike ma turk ta bayyana cewa an rika ganawa muhammad javad azaba har tsawon watanni kafin a yanke masa hukuncin kisan iran dai na kashe mutane a kowace shekara fiye da kowace ƙasa a duniya in banda china in ji ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da suka hada da kungiyar amnesty international da ke london labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnatin bola ahmad tinubu a najeriya ta dukufa domin yi wa tsarin baya tallafin rage raɗaɗin janye tallafin mai da ya jefa al'umma ƙasar cikin halin ƙaƙa na kayi a kan haka gwamnatin tarayya ta kafa kwamitocin gudanar da manyan ayyuka a jihohi daga ƙarin kuɗin shiga da aka samu da kuma tallafin da majalisar tattalin arzikin ƙasar ta tsara za a baiwa talakawa bayan taron majalisar tattalin arziki da mataimakin shugaban ƙasar kashin shatima gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya bayyana manema labaru matsayin majalisar to abinda muke dada muka tattauna don an yi kwamiti kuma cikin ikon allah yana cikin kwamiti din wanda wannan kebe yake shugabanta kuma a can kasa ka sake sa karamin kwamiti a karkashin shi gwamnan anambra wanda kun san shine gwamnan cbn da kafin ya zama gwamna to an duba duk abubuwan da yake damun al'umman najeriya da ma'aikatan najeriya na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba da me za a yi cikin tsari da kuma kula da abin da za a samu na raran arziki da zai shigo na cire wannan tallafi da ake bayarwa da kuma haɗa kan wato canjin kuɗi na dola da ake yi zuwa naira da aka samu kuɗi da yawa wanda za a raba shi tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi a wannan duka mun ta hallaka akan cewa ya kamata a kawo ƙudurori wanda zai kawo sanyi da kuma tallafi wa al'ummar najeriya da ma'aikata da sauransu yasa aka ce za a fito da kayan abinci wanda ita cbn take da shi wanda ta karba a wajen manoma wajen buhu za a ce miliyan hamsin na kayan abinci da kuma shi ma kansa taki wanda za a raba cikin sati ɗaya ko biyu su kuma ma'aikatan nema masu ba da tallafi na kota kwana su ma duka wato store store ɗinsu suna suna cike da kaya shi shugaban wannan majalisa ya ba da umarnin su fito da kayan a rarraba daga gwamnatin tarayya har zuwa ƙasashen da zai rage hawa-hawan kayan abinci akwai kuma kayan abinci mai yawa haka kuma ma'aikatan noma tana da shi ita ma abubuwan da ake kira silos inda ta gina ko ina a sassan najeriya kuma tana da taki tana da kuma kayan feshi da sauransu wanda shi ma zai zama to kamar tallafi ne wa manoma shi ne wato na kusa-kusa gwamnan jihar bauchi kenan bala muhammad a ɗaya gwamnan jihar gombe inuwa yaya ya bayyana cewa lalle matakai ko kuma tattaunawa da majalisar tattalin arziki ta yi ya hada kuma da maganar canjin naira da kuma hanyoyin da za a bi wurin inganta karfin naira da cin moriyar rarar da ake samu gurin cinikayyar ta inda yake cewa eh, yanzu an cire tallafi an sake dala da naira suna gogaya a kasuwa karfin kowanne da kansa matakan da za mu ɗauka yanzu shine waɗanda zai sa da ni da kai da kowa ma mu daina dogaro da kayan da za mu kawo da mu gina tsarin mu daga cikin ƙasa sannan ko mu yarda da cewa in mun tsaya da gaske za mu iya gyara ƙasar nan mu da kanmu ba wani ne zai kawo mana ba ba bankin duniya ba ba bankin afirka ba ba bankin ko ina ba sai mun kawo tsari sannan kuma sai mun aiwatar da tsari sai ko mun yi aiki da al'umma amma mu gina amana da yadda tsakanin mu da talakawa shine kowa zai ba da haɗin kai a rage almubazzaranci na kowane fanni wannan shi ma yana cikin abin da muka tauna sannan kuma a fuskanci matsaloli tattare da bukatun mutane kuma wannan shi ma insha Allah za a yi saboda haka in muka yi wannan na tabbata darajar naira mu zai dawo sannan kuma in Allah yadda za mu samu mu iya kawo abubuwan da za su kawo canja rayuwa yanzu abin da ake bukata karin albashi misali da ake ta jan hankali hankali a kai ma'aikata kan guda nawa ne in ka ɗauke su ka kwatanta su da yawan al'umman ƙasar nan ka san su ɗan kaɗan ne to amma duk yanzu hankali yana kan wannan in ka saki kuɗi ka ƙarin albashi kuma kasuwa ta sake tashi mu sake koma mu sha wahala da gwamnan jihar gombe kenan inuwa ya a tattaunawarsa da manema labaru abuja yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su da tallafin nan zai kai ga al'ummar najeriya musamman talaka ba tare da an yi 'yar gidan jiya ba wato kuɗaɗen suka ƙarasa a aljihun waɗansu 'yan tsaro ko masu galihu a cikin gwamnati umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gai da umar faruk musa da wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Ayya. shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma za a iya ba shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. Gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta bullo da wani shirin tallafawa talakawan Najeriya da naira dubu takwas ga kowane mutum ɗaya. Yan Najeriya miliyan goma sha biyu ne za su samu naira dubu takwas takwas ɗin. To ko mai 'yan Najeriya za su ce a game da wannan shirin? Abdul Muhammad Alhaji Majinga. In ya ni samun wasa saboda goro kemi ya a ban dutse. Gaskiya dubu takwas bai kai mutane ko ina ba ma samun wasa samun yi maneji da wannan. Duk wani ya bani kere mi ko kuma gobe zai ja da ga kaza kuma zai kara shi. Wasu na da ra'ayin cewa ga ra'ayin ma mutane hanyoyi a sa wutar lantarki a sa ruwa a gyara kamar masana'antu da fannin gona ya fi a 'yan Najeriya dubu takwas takwas menene ra'ayinka? Ko ya ce ga kaza shi ke ne sai zai mawa a wannan shi kuma ala kara shi kuma gaba. Wato shirin Tinubu kana ganin ya daidai na ba 'yan Najeriya waɗannan kuɗi. Ya yi manaji ba ya fi babu ba. Sunana Abubakar dan gidan gero. To game da dubu takwas takwas da ya ce zai ba mu kuɗin nan mu dai mun jiha mai ƙuri'a amma kuɗin nan ba zai zo gare mu ba. To game da haka kowa kuɗin nan da zai ba mu dubu takwas takwas shi ya haƙuri kashe ba mu su ya rike su a samu hanyar nan tsakanin makera zuwa kwantagora ko ko zuwa makwa zuwa kwantagora a gyara mana hanya ya yi a ba mu su ko kuɗin nan ce za a ba mu ba za su kada hannun mu ba yawanci ta asusun ajiya na banki ake sawa wato account eh account number namu ba za a amshi account number namu ba saboda mu dai mutanen gona muke za a shigo gona a amshi account number dita a ce a tura mai kuɗin nan su kai ga hannu ne ba da lamba account to ina da lamba account amma yan uwana ba su da lamba lamba account kuma suna da yawa waɗanda ba su lamba account me yasa kake ganin cewa ai hanyoyi ya ce a ba ku waɗannan kuɗi dubu takwas kuɗin nan abin da yasa ni ganin haka nan kuɗin nan ba za su zo gare mu ba na gaga to ni a hakika ni gaskiya ban fahimci wannan abubuwan ba don tsakani da Allah ga talaka janye tallafin nan wallahi cuta ce babba don tallafin nan shine ci gaba ga talaka don talaka yanzu kana shiga mota daga nan ga zuwa sakwato kana biya dubu bakwai ta yi tsada kana biya yanzu nan kana biyan mota dubu ishirin da biyar daga Ibadan zuwa sakwato shi yanzu nan an zo an ce wai an baka dubu takwas dubu takwas me take tsina na ma dan Najeriya a rana guda ina iya kashe ta amma masana tattalin arziki sun ce janye tallafin nan idan aka yi hankuri dan karamin lokaci zai inganta tattalin arzikin Najeriya zai sa dan Najeriya musamman talaka ya samu saukin tsada kayayyaki da tashin farashin abubuwa wallahi ni bai da cewa haka nan ta kasance ba tun da da muke kamin APC ta taho muna sayan buhun gero dubu uku da kai yake kai dubu biyar yanzu nan gashi muna sayan shi dubu hamsin wani tallafi za a dauko ce a wai wai zai zai tallafa maka talaka ka wallahi bai ganin komi a haka kai yanzu ba ganin amfanin waɗannan dubu takwas da shi shugaba tinubu ce zai ba yan najeriya har wajen miliyan goma sha biyu ni na rike da allah dan najeriya matsayin dan najeriya in ya san abin da yake wannan bai kamata ma su karbi wannan talafin ba ba mu da hanyoyi a najeriya duk mai bin hanya daga nan ga zuwa sokoto ko zuwa kano wallahi ya san babu hanya don in an ka zo lokacin ruwan ga ko ba kuwa allah sai kun hita kun tura mota a cikin ruwa da wallahi ga a karkata su wajen tsaro da wajen gyara hanyoyin najeriya sunana hassan hasarauniyar biti da tunubu shawara ya nema yana sai kyautata ma yan Najeriya maganan dubu takwas bai taso ba saboda abin da zaka ci kwana biyu ma ya zarce dubu takwas tsakani da Allah mai iyali kamar mutum yana da mutum goma a bayansa ne dubu takwas zai tallafa ma. me ya kamata Tinubu ya wa 'yan Najeriya domin samun sauki da sassata musu radadin tallafin mai a gani na abin da ya kamata Tinubu ya yi ya mana odan abin da za mu saya da kuɗin mu ko ina abinci ya wadata saboda duk ɗan Najeriya bai da wata wahala yanzu banda ta yunwa yunwa ya ishi jama'a abin da shinkafan za ka sai kongo naira dubu daya yanzu ya kai dubu daya da dari shida a waɗansu wurare dubu daya da dari biyar shinkafan mu na arewa da dari biyar mu kusan dubu daya da dari biyar muke sayan kongo daya. sunana muhammadu goshe abinda an magana ta dangane da waɗannan kuɗi ba su da fa'ida game a bashe su ga najeriya domin cikin mutane sama da miliyan ɗari biyu a ce a ba mutane miliyan goma sha biyu wanga bai taka kara karya ba kai a ɗauko hanyar tsaro ga najeriya wanda yake in an ɗauki hanyar tsaro ga Najeriya ko abin da ya kaso ya ba Najeriya ba su iya kawo tsaro. Da kiwon lahiya, Wuta, lantarki in ya kawo su to mu mulki ya ta na duwa da muka tsakanin arewa da kudu wanda yake hanya babba da yake ta kasuwanci ce nan ne aka rayuwar yan Najeriya amma ba hanya ba kyau ko yaushe za ka biya hanya kana zulumi kata sai ka jinyar jiki sai ka kwanaki baka da lahiya don Allah tulubu ka koma wanga bangare ka jara wanga ka rabu da batun raba kuɗaɗen nan ba su da wani unhwanu. alayya kabiru society to wannan tsari sai mu ce ya yi kuma bai yi ba a rayuwar ta talaka ta yanzu dubu takwas takwas me za su yi mana hassan tambuwal an ce wata shida ko ko an ce shekara to dubu takwas takwas so shida ko su shekara nawa ne kuma dubu takwas kai kanka insha Allah ba su isa ka yau da gobe to an ce kuma wata wata za a ringa bayar da su aka ganin cewa an yi haka ne domin a dan rage ma talakawan Najeriya radadin janye tallafin mai kawai kara ma cuta mutane za su kuma insha Allah cikin mutum miliyan miliyan ɗaya kila mutum guda ɗari bai samu jiya junansu za su rarrabe wannan kuɗi. sunana michael olorunfemi eh wannan shiri da ya yi amma ni dai na dai san ba kowa ne zai samu wannan kudi ba don wannan kuɗin ya kamata a yi wani abun da ba ba wai a raba wa mutane kuɗin ba nawa ne dubu takwas takwas bai komi ba ya kamata a ce irin wannan kudi a zuwa shi kamar bangare abinci a shigo da abinci abinci kuɗi abinci ya soko kasa hmm. irin wannan mutane za su samu soki ga wurin abinci amma an raba mutane dubu takwas takwas ba kowa ne zai samu ba kuma wannan dubu takwas kudi ne dai yana jin sunan shi dai kawai dubu takwas bai sai komi ba. rana kyari Ali Bukar. Gaskiya ne a gani na ya kyau wallahi saboda me ka ce mutane suna cikin wani hali in an samu wani abu kila wawan sabuwa za su za su huce akan saboda ka san mutane sun shiga cikin matsala da yawa. Kana ganin wannan zai rage raɗaɗi ga 'yan Najeriya na fatara da talauci. Insha Allah an soma irin wannan abu yana kasan Nijar ta zai tana irin wani sabuwa irin wani mai kamar irin wani ba wajen mu yanzu misali bangare mu can abin local government da nake ce akwai mutanen da suke ba yan Najeriya ne ma wallahi tallafin irin wannan na Nijar wannan suna samu wallahi mutane mu tun ba ba ba tun kafin ma wannan masanan ya faru ma shekaru da yawa mutanen garin yan Najeriya suna zuwa suna karɓar da tallafi a Nijar to amma yan Najeriya na ganin cewa waɗannan kuɗi na radu takwas sun yi kaɗan ka san mutane ba yadda ya yi mutane ba ba Allah ba takwas yanzu kana zaune kawai ka samu dubu takwas ba za ka kashe wani wuta ba shi ko farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya. To wannan shiri ko tsari kuɗi za su isa ga manyan ma'aikata da 'ya'yansu da zuri'asu da su da manyan 'yan siyasa waɗannan kuɗi ba za su isa ga talaka ba wanda an su wanda kuma an kace don shi an kai. Tsari irin wanda aga gwamnati nan ya sa kafin duk kuɗi su kai ga talaka na gaskiya wanda ke da bukatar su an gama ɓanna, domin waɗanda an kasa su yi rabon kura za su yi ita an ka ce ta yi kashi uku kashi uku ta ce kashi guda na kura na ta ce guda na iyan kura ta ce to kashi na uku kuma na wadda ta yi rabu waɗannan manyan ma'aikata da 'yan siyasa ba su taɓa barin kuɗi su isa ga talaka na gaskiya shi yasa in gwamnati na son ta taimaka ma talakawa na gaskiya to ta tabbatar da kuɗin abinci ya yi ƙasa ta saki abinci ya hito da yawa hmm. sannan kuma taki na zamani ta yi ƙoƙari ta sako shi da yawa kuma ta rage mishi kuɗi to sannan kuma ta yi kwamitoci na kwarai na mutanen kirki wanda wani abu ka iya kaiwa ga talaka amma don wanga abu da aka kai ga majalisa tana gani zaburar farko majalisa ta ɗauko yi kafawa ta fahi abin da take so wata tun kafin ko a kai ga amincewa a riga an kuɗi waɗannan zuzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari biyar da shugaba tinubu ya ce zai ware don taimaka ma talakawa me ya kamata ya yi da waɗannan kuɗaɗen watan abin da ya kamata shine a tabbatar da cewa abinci gwamnati gwamnati ta bude rumbunoninta da take ajiya abinci ta sako abinci abinci ya yi sauki farashin da abinci ta karya shi takin zamani ta tabbatar da ta samar ma'aikata shi to ko ta samar ma manoma takin zamani kuma idan babu zaman lafiya a ƙauyuka a cikin gonaki kuma har yanzu ba a yi komi ba don haka wajibi ne ta tabbatar da tsaro an same shi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambol yanzu kuma sai wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamar samuwar eto ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kulab din kuton ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kulab din babutu da ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulab ɗin yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicin da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya maka san eto eto ya zo ne gyara mu na kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wani abin da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da deuxième yanzu an wasa ya an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kamaru shine cotton cotton football da garuwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kudi jaka miliyan hamsin deuxième ya samu ashirin da biyar da troisième tanon da quatrième sun samu miliyan goma goma to a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwel in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ba duk yau a madadin eto tun da muke a kabaru ba taba yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san macituwa ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gai da Awal Garba, yanzu kuma ga hawa ta daman da labaran duniya amma wannan karan a takaici. wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin kirbu na ƙasar congo ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara a cewar jami'an yankin bam ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene cewar jami'ai a jiya alhamis tun a makon da ya shige ne dai 'yan tawayen m23 da 'yan tsagera a yankin ke fafutuka akan kan ƙauyen da ke yankin busrudu wani jami'in karamar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka asibiti da ke kusa da ƙauyen a nan take dai ba a san wanda ya dasa bam ɗin ba duk da dai jami'ai sun ce an ga bam ɗin ne kusa da inda 'yan tawaye suka kafa wani shinge a can baya. da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin amurka da china duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diplomasiya baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an amurka da ke tafi zuwa yankin indo-pacific maimakon ganin wani ci gaba jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana karfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama ko a jiya Alhamis mataimakin sakataren tsaron Amurka kan harkokin yanki na Indo-Pacific Eli Ratna sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai karfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali akan manufofin Washington game da China. a jiya alhamis masu gabatar da kara a rasha sun bukaci kotu ta yanke wa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke daure alexei navalny hukuncin shekaru ashirin a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsoron ra'ayi in ji na hannun daman shi ivan zodrov a jiya alhamis shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce cikin gidan yarin inda navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta a ran hudu ga watan agusta cewar zaknov sabbin tuhume-tuhumen da ake yi wa navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi Ƙungiyoyin kare haƙƙi da dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boxing ɗan ƙasar Iran da aka yanke ma hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boran shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba. inda aka dauke wato inda aka dauke shi zuwa keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsada da shi a vakilabad a garin mashhad kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga volker turk a cikin dare masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan allah ya kai mu inda za mu kawo wani sabon shirin. Kama ko yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sadarwa. Yanzu kan amadadin hawa Sharaf da ta kawo muku shirye-shiryen mu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.